يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد ما لمي دائما وانا لبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka da ya nuna mana wannan dare na Lahadi tara ga wata al-muharram hijira 1444 <clears throat> wanda kuma ya zo daidai da shida ga watan augusta miladiya 2022 muna masallacin imam malik ne da ke bisa titin gero a unguwar ringin sambo da ke cikin eh, birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin da Salif, ila a sharafin masalik littafi mai magana a kan cikin mazhabin imam malik za mu tashi kitabun tahara darasinmu na biyu kenan za mu gabatar a cikin wannan littafin da yi ko Allah kitabar tsahara. babu mutane da ke magana a kan tsarki taruwan babu buka suke samar da kitab so kuwa fasali fasali idan suka taru sai samar da ba haka nan tsarin marubuta littafi ke tahiya to mai littafin ya fara da cewa layar fa’ul hadasa wal khabatha illal ma'ul mutlaku layar fa’ul hadasa bai dauki hadasi wala khabata da kuma khabasi ya zo da jumla amma kuma korarriya tukun ya zo da na togiya ya ce illa ba tare da ya ambaci menene fa'il na wannan jumla da ta gabata ba yarfa'u la yarfa'u ina fa'ilun yarfa'u babu shi ya dai ambaci maf'ulun bihi al-hadatha da kuma al-khabatha sune maf'ulun bihi to da yake bai ambaci fa'il ba kuma jumla korariya ce sai zo da istisna saboda ka al-mustafna shine zai zama fa'il ko zai dauki hukuncin fa'il sai ce illal ma'u face sai ruwa wannan ruwan kuma al-mutlaq waɗanda suke sake waɗanda ba su da dabaibiya ba su da ƙaidi ba su da ba a jingina wannan ruwan ga komai ba ba ce ruwan gishiri ba ba ce ruwan ƙasari ba sau ba ce ruwan shayi ba ba ce ruwan fanta ba kan ce ruwa mutlaq din idan ce ruwan gishiri muqayyad ke to menene alhadath menene alkhabar alhadath shine kazantar da mutum ke fitarwa a cikin jikinsa wurare guda biyu ko dai ga azzakari ko ga atubuli ga azzakari fitsari ana yin da fitsari da wadiyi da maziyi waɗannan guda biyu ke nan ko sannan a dubura ana fitar da bayan gari da kuma iska waɗannan guda biyar su ne alhadar in aka ce alhadar al'asgar to su waɗannan ɗaya daga cikinsu ake nufi idan mani ya shigo ciki ya ta hadasul akbar to shi wannan ba babin alwala aka magana ce ba sai dai babin wanka to ba abin da ke ɗauki alhadar ɗin wanda ya tsari waɗanda irin ruwa ne za su tsarkake shi alma'ul mutlaq ruwa waɗanda ba su da ƙaidi waɗanda ke ɗauke da sunan ruwa kawai ruwa kuma ba su da kala a ce ga kalar ruwa farare ne ko baƙaƙe ko ja la to haka nan ma idan ya kasance ɗaya daga cikin waɗannan hadas guda biyar ɗayan su ya faru banda iska shi wannan ba amfani da ruwa wurin ƙarfake shi da ya yi to shi kinan shi ya tafiya ko warin na jikinka to babu matsala kana ka ci gaba da alwallonka. inda ya gama hita shi kenan a lokacin da yake hitar ne babu tsarki zai yi wa a fara alwallon wannan lokaci amma da ya gama fita ko wari na ga jikinka kana ya ka fara alwallonka. to al alkhabar kazanta ana ce alhadas najasa alhaban kazanta kazantar da za ta tafi jikin mutum ko tufafi ko wurin da zai tsaya ya sallah wannan ake ce ma alhabar ba ga jiki ne abin da ya fito ba saboda ka ba ce mai hadar ba mutum ne ya haddasa wannan abin ba sai dai mai taba shi ya yi to alkhabas din ma ba a ɗauke wannan alkhabas ɗin face da alma'ul mutlaq guda bin duka saboda haka tufafin da mutum zai salla da sai yana da abin nan na khabar sai an sa ruwa al-mutlaq an wanke haka nan ma gangan jikin mutum sai an sa ruwa an wanke in akwai al wurin da za a tsaya a yi sallah nan din ma taharatul khabar ne ake wa wannan wurin ba taharatul hadath ba an akwai bukata a sa ruwa a wanke wurin in ka yi ne to a sa ruwa a wanke wurin ya koma tsarkakakke waɗannan ruwa ne ake ce musu alma'ul mutlaq shine malami ya ce wa huwa ma kana ala khilqatihi ruwan da suke bisa ga yanda Allah ya halice su ba su canza daga yanda Allah ya halice su ba wannan ruwan da sama ne suka sauku ruwan sama ne ko ruwan rijiya ko ruwan marmaro ko ruwan teku ne Da duk waɗannan ala khalqatihi bisa ga yanda Allah halice su to da su ne ake amfani wurin taharatul hadath da kuma taharatul khabar malamin da au taghayyara bima la yanfaku anhu ghaliban ko ruwan ya garwaya ya canza daga yanda Allah halice shi da wani abu bima la yanfakku anhu ghaliban da wani abin da bai rabuwa tare bai rabuwa da ruwa galiban yawancin lokaci tare da ruwa yake bai rabuwa da shi sai ba da misali ke kafararihi kamar matabbatan ruwan inda ruwan inda ruwan yake nan ne wannan abin yake idan ya kasance ruwa na ɓuɓɓugowa ga wani ruwan rijiya wata rijiya aka sha za a je ruwan da zartsi wata rijiyan kuma da sha lahiya lau za a je babu zarfi to ba a cewa ruwan rijiyar da ke da zartsi sun canza daga yadda ruwa suke saba daga ruwan ba su sarkila don karar ne ƙasar wurin a haka nan sai ruwan kuma suka ɗauki wannan ɗanɗanin to wata ba abin da zai cutar da su idan ya kasance cikin horar ƙasa ruwa suka bubbugo dole ne za su ɗauki launin fari in cikin bakar ƙasa suka bubbugo za su ɗauki launin baki in cikin jan ƙasa suka bubbugo za su ɗauki launin ja to wannan duk zai cutar da ruwa sai a ɗebo ruwan a yi amfani da su alƙarar ba yadda za ka yi karaba ruwa da wurin da suke ɓuɓɓugowa bai yi wa araba wal da minhu da kuma abin da ya haifu daga ruwan kamar lamniya idan ruwa na kwance wuri suka daɗe ruwan za su haifar da lamniya ga kuka a sanadiyya haka sai ɗanɗanin warin ruwan ya canza wani bin har ɗanɗanin ruwan ma na canza, to wannan duk bai cutar da ruwa saboda daɗewa ajiya in cikin drone ne suka daɗe ajiya cikin rizafuwa ne ruwan suka daɗe ajiye su suka haifar da wannan abin ba wani wuri wanda abin ya tafi zai su ba to kana raba mutum da ɗane to waɗannan ababe guda biyu idan su ne suka garwaya da ruwa to ba su hana ruwa su zamo masu tsarkakewa da bai rabuwa da ruwan da kuma abin da yake matabbacin ruwan ne malam ya ce wa yukrahu al-wudu'u bil musta'mal makaruhi ne yin alwala da ruwan da wani ya tsarki da su ya raga sule al-musta'mal abin alwala buɗe shiki ko abin wanka buɗe shiki wani ya alwala lokacin da yake wanke gabobi wasu ruwan na komawa cikin waɗannan ruwan da yake tsiba na amfani da su bayan ya yi ya gama ya raga ruwa wani kuma ya zo ya ɗauka shi ma alwala da su malamin ce haka nan makaruhi idan ya kasance akwai wasu ruwan da ba waɗannan ba sharaɗin kasancewarsu makaruhin kenan ko a mazhabar malikiyar malamai na da tsokaci dangane da wannan hukuncin al-musta'mal annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi wankan janaba da ruwa da maimuna sai karanta kamar yadda abdullahi bin abbas ya bada labari ya yace ibtasala babu azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam fi jafna فجاء يتصل به به فقالت إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب maimuna ce ta yi wanka ta raga ruwa a cikin akushi kuma buɗe yake kenan ko annabi sallallahu alaihi wasallam shi ko yazo ya dauka sauran ruwan ga sai wankan janaba ta ce to ko da ne wanka fa mai janaba niki annabi ya ce to ai ruwan ba su daukan janaba ya dauka ya amfani da shi alma'u musta'am kuma akwai wasu ruwan ba babu ba saboda haka malamai suka ce ba makaruhi ba ne a saboda haka sai wasu malaman suka yi kwaskwarima suka ce to yana halatta a yi wankan da su idan mace ce ta yi taraka amma idan namiji ne ya raka ita mace ba za ta doka ta yi amfani da shi kan su ko don ga shi mace ta raga annabi sallallahu alaihi wasallam ya doka ya yi tsarki da su to yaya za a yi wannan hukuncin ya tabbata sai suka sa shar'i to suka ce in mace ce ta wankan ta raga yana halatta amma idan namiji ne ya yi wankan ya raga to bai halatta mace su ɗauka sai amfani da su sai kuma aka samu hadisi na na aisha radiyallahu anha cewa ta yi kuntu ana wa nabi sallallahu alaihi wasallam najjasilu ni da annabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna wanka eh tawa idan ya kasance na na Aisha da annabi sallallahu alaihi wasallam sai wanka in annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗebo warwar ya zuba ga jiki wannan bai koma ciki bai zan musamman ba ita kuma ta tsiba ba ta ɗebi wanda namiji ya wanka da shi ba suka ce to kuma sai in tare za su yi wanka tare za su yi to na ko babu matsala amma dai kada namiji ya yi raka wani mace haka ta ko to zai suka biyo ta wannan wurin to duk lokacin da mutum zai gina hukunci ya ta ji ladani hmm? da mace ta raga mai namiji da namiji ya raka wani mace mai bambanci ba su da bambanci hukunci ruwa ake amfani da ake so a hitar ko to ruwan da ya zama musta'mal da namiji ne ya amfani da su ya raga ko mace ce ta amfani da ruwa ta raga sun zan musta'mal ko to a ce a'a namiji ne ya raga ba amfani da shi amma sai mace ce ta raga to wannan din na bukatun dalili akan haka to kuma babu dalili saboda haka mutum don kanshi wanda zai yi amfani da ruwa shi don kanshi yana amfani da musta'amal kahin ya gama aikin ibadar da zai idan ya kasance buɗe ne ka tsoma hannu ka karkata ka wanke hannuwanka ko idan arwalla za ta ko wanka bayan haka nan ba tsoma hannu za a ciki ba da an tsoma hannu ya zama mai musta'amal. kuma ci gaba za ka yi wani amfani da shi ba wancan za ka a kawo maka wasu ruwan da wadda ga sun zan musu abin ba an fanta ko ta saboda haka kauce ma wannan kawai shine tsaya ga sunnan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-ma'al musta'mal laysa bi makruh ghayr makruh la yukrahu at-tatahhur bihi wa yasirun har yanzu yana magana ne akan makaruhi na najasatun lamtu tughayyirhu cewa kuma ruwa waɗanda suke kaɗan ne sai na najasa ta faɗa cikin ruwan amma ba ta garwaye da ruwan ba ba ta sake ɗanɗanin ruwan ba ba ta sake launin ruwan ba ba ta sake warin ruwan ba aka ɗebe wannan na najasar to ruwan ya zama karu ya amfani da shi shi mai izziya shi ya ƙara bayani ya ce ka an yi til wudu ilil matawazzir wa an yi til gusli lil don ya siffanta waɗanda ruwa ne za a yi ce musu kaɗan sai ce kamar eh, kwanon wanda zai alwalla ko kuma gongon mai ruwan alwalla ko kuma wanda ya ɗebo ɗan ruwan wanka kaɗan cikin gongo ko cikin Eh, baho ne ko cikin akushi ne to waɗannan ruwan duk ana ce musu katan ba masu yawa na idan najasa ta fada ciki ba ta canza komin su ba ka ɗebe najasan to makaruhi ne amfani da ruwa ɗan fahimta ko amma kasancewa makaruhin kuma idan ya kasance akwai wasu ruwan waɗanda ba waɗannan ba idan babu su babu magana karhanci sayyid sannan wasukuru ma la na jasata har yanzu cewa makaruhi ne a yi amfani da asu'u'r menene asu'u'r kingi ko kuma saura ma la na najasa ƙwaron da bai kiyaye na najasa sai ga ya sa baki cikin ruwa ya sha ko ba ya raga ruwan ba so suka ce wannan ruwan makaruhi ne amfani da shi kamar wani kwaro kamar kuti-kuti ko ko cikin jasa, yadda tsohon baki jaki ko yana cin kanjilo ko tawa da kaza alade alade wannan bar magana alade ai musulmi ko kusa ga alade ko kuwa tasur ma la yatawqa an-najasa suka ce wannan ruwan makaruhi ne amma la ma afdalat kul bahaim banda ruwan da dabbobin gida rakuma shanu awaki tumaki banda ruwan da suka sha suka rage su waɗannan an san ba su cin najasa ko shi ne galiban ga abin nan rayuwarsu saboda haka in suka sha ruwa suka raga wannan ruwan ba makaruhi ba ne ana amfani da su don ga kisar kafsha wa abu kafsha da sarakuwarsa ta ɗebo masa ruwan wanka ruwan alwallah da ta ajiye ruwan alwallah sai Musa ta zo tana son shan ruwan ga sai karkata mata Ruwa da sai ta sa baki ta sha sai farafo ga ta tsaya tana kaɗe shi ya ce mamaki kika ya ce ya ɗan uwana ya ce ƙwarar ko mamaki ne kai ya ce to annabi sallallahu alaihi wasallam ce yi inna ma hiya min as-sawafin alaikum aw as-sawafat min as-sawaf eh, min as-sawafin alaikum eh, aw as-sawafat ko ne daga cikin dabbobi maza ne da ke rayuwa suna zagaye a cikin ku ko kuma dabbobi mata laisar bi najas ba masu najasa sun saboda haka inda don duk ta sha ruwa ta raga to za ka yi amfani da wannan ruwan babu karhanci sai malaman fikihu suka ce sai in ka ga najasa a bakinta a lokacin da take shan ruwa to nan wannan hukuncin zai koma ga najasar ruwan da najasa ta fada ciki idan najasan ta canza ruwan to ruwan ta ya tashi daga mai tsarkakewa idan kuma najasa ba ta canza ruwan ba ruwan sun koma makaruhi ya yi amfani da su an bai ta ko? sai shi ne ce auta tsaharar minhu imra'atun khalat bihi ga maganar da muka yi ɗazu suka ce kuma ba makaruhi ba ne idan mace ce ta tsarki da ruwa ta raga amma falat bihi ita kaɗe ta yi ba ita da namiji ba ita kaɗe ta yi wanka ta raga ruwa to wannan kuma yana halatta a ɗauki wannan ruwa ya amfani da shi babu karhanci a ciki Tun namiji ne fara. sai zo in namiji ne kai amfani da shi mace ba ta dauka ko wani ya ɗauka da daban ya amfani da shi a'a ko to shine ce ya hajaju ila dalili sai da dalili kuna za ta fi wannan hukunci to wa ba ta qayyara bi mukhalatati ajnabiyyin kalkalli, khalli wal bawli سلبه الطهورية Wa وأقسمه حكمه ruwan da ya garwaya ba ma ta gayyar ko ruwan da ya canza da ɗan launi ko ɗanɗano ko wari bi mukhalatati ajnabiyyin saboda cuɗanya da ajnabi ba cikin ruwa ya faɗa ba. sannan wannan abin Eh, ba cikin ruwan ya fada amma ba jinsin ruwa ba ne kalkalli shi ne ba da misali kamar maɗi ya zuba cikin ruwa maɗi mai tsarki ne ko saboda aka sai ba da misali da abu mai tsarki da kuma mai najasa kalkalli wal bauri kamar maɗi ko zuma ko suga ga sanan da abubuwan da suke masu tsarki ne ko nono makamantar walbauli da kuma boli wato shi ko shi ke wakilta ababen da suke najasa ne to idan su ya zuba cikin ruwan ya mai ya canza ruwan ɗanɗano ko launi ko ƙwari salabahu a tsahuriya to ya tuɓe maruwan tsarki tsarkin da aka ruwan to wannan abin ya tuɓe mai wannan tsarki ko salabahu al-tahuriyya ya tuɓe mai tsarkakewa wa aksabahu hukumahu. kuma ya yafa mai hukuncinsa idan ya kasance maɗini ko dangin duk abin da ke da tsarki wannan ruwan mai tsarki kamar yadda mai iziya yake ko yustamal fil adat amma wala fil ibadat haka ne ko tun da ana shan mati ana shan suga ana shan nono ana shan zuma don don ruwa ya zuba cikin su a ruwan shi ma ɗin sai a game da shi ko wasu ma ba tsula lama nonon ruwa suka yi ba a burka ce eh? haka nan zuma ɗin haka nan maɗi ɗin duk wasu na irin wannan algusu to a ba idan ya kasance mara sarki ne fa kamar hitsari to na ruwa Na jisun la yusta'mal fil ibada, wala fil adat wuri ayyukan ibada la wurin ayyukan al'ada na yau da gobe ba a zubawa ga ba a sanwa da wannan ruwan ko sannan ba a wankin kwanna da wannan ruwan ba a wankin tuwayi da wannan ruwan ba a shan wannan ruwan duk gaba da zubarwa za a yi saboda hitsarin da zuba ciki malam ya ce wa yi min aniyatin min aniyatin izamil maitati wa jildiha makaruhi na yin amfani da eh, makai ko kuma ƙwariya da aka sassaƙe daga izamil maitat kashin musai wa biya da kuma fatan musai don eh, idan ya kasance musai ne ko da dabban da ake ci ne to in ta yi musai to shi kenan da nama da kashi da mai duk gaba ɗai sun tashi daga aiki abinda zai amfani ne kawai fata a ɗaya ne in an je ne to shi ke nan fatar ta tsarki amma da ƙashi da komai da komai duk gaba ɗaya abinda ke tare da jini to wannan abin ya zan musu wanda bai tare da jini gashi ne ana iya ɗebewa amfani da shi akaifa ana iya yankewa amfani da akaifan inda jini bai kaiwa wurin ba ƙaho ana iya ɗebe inda jini bai kai wannan wurin ba a yi amfani da shi amma duk inda jini ke kaiwa to wannan wurin na tare da rayuwa ko to ta wata hanya rayuwar ta hita daga cikin shi ba ta hanyar musulunci ba ko saboda haka wannan wurin musayi amma inda rayuwar ba ta kai ba babu rayuwa a wannan wurin ba a ce ma wannan wurin abin ya mutu don mai rai ake ce mai ya mutu ko ko sai shi koran bai da ba zai ce mai ya mutu saboda ta shi asali tsarkakake ne shi yasa suke cewa kullum ma la nafsu lahu sa'ilatun ko duk abin da kwaron da bai da jini jinin da ka kwarara to ko ya mutu ma na tsarkakake ne kamar kyakkyasu kyankyaso na da jini la ta fara ko da kihi ko da wani ko da kihi ruwa abin nan dabbar wasu kyau da tsutsa da su ko da duk gaba su da kuje da sunan dai sauro da su ko da ke sauro na da jini eh kiban da shi shan jini suka na jini da kaska duk suna shan jini to wajen jiha da kuma fatan musai ko to fatan musai ana ɗebe fata amfani da ita amma bayan an jemi in an jemi za a amfani da ita duk da su malikiya sun ce amma kada a zuba abin da a ruwa sai dai abin da ba ruwa ba za a iya a zuba saboda ka so sun tsananta wurin fatar mursaidin ma hmm. wa ya haramu minan na ne haramun ne yin amfani da kohin zinari ko azurfa wurin yin alwallah wa yi jizi'u amma haɗin yi alwallah da kohin zinari ko kohin azurfa kuma alwallah ta yi amma dai aikata haramu. yan bai ta ko saboda haka laifin bai tahi arwallan ba ya tahi shi ne arwallan ne shi da laifi amma arwallarsa daidai take shi ne mu ci gaba? cewa a ta taharri cewa kai amfani da kowane zinari ko azurfa saboda darajar su da matsayin su hmm. akwai alfahari ciki da kuma liya dalilin da ya sa aka hana ke wa a ta taharri fi ya eh, fi ba zahir hirbin najis cewa yana waje ba aikin dada idan ruwa masu tsarki suka garwaya suka rikice suka rikice ga mai alwala bin najisi da ruwa masu najasa kamar yadda ake cika ruwa da gwangaye a ajiye ga sunan na alwala wanda zai zo duk ya dauka ya alwala sai kasance najasa ta zuba a cikin ta wada cikin wani ruwan daga cikin gwangayen da aka ajiye to wanda zai zo ya dauki ya dauka ya arwalla tabbatar da cewa ɗaya daga cikin ruwan da a cikin gongon nan najasa ta fada cikin ɗaya wani gongon ne najasa ta fada sai ya rikice mai kaga ruwa masu tsarki da marasa tsarki sun rikice mai ko to yaya zai kuma arwallar zai to gongayen da ke dauke da ruwan guda nawa ne ko da ya zan guda biyu ko ko uku ko hudu ko biyar ko sama da haka to shi ne malamin ke cewa yana waje ba shi wanda zai alwala ya kirdada tsakanin waɗannan ruwan masu tsarki da gungun mara tsarki ko yadda wabba'u bima ya zulibu ala zannihi tsaharatuku ya ɗauki gungun da yake kyautata zaton cewa wannan gongon ne na jasa ba ta wada ciki ba saboda haka wannan ruwan ke da sarki sai je ya alwallan Fata wadda wasu malamai suka bayar ke an fahimta ko? to don malamai wasu na cewa a zannin rajin kalyaƙi don inda zaton kaifirin jaya to kamar kana da yaƙini ne ga wannan saboda haka ana an san wannan hukunci wakila wasu malamai kuma suka ce a ba da wannan fatawa zai aiki ba yadda wasu min a ahadihima idan bango guda biyu ne ya ɗauko bango guda ya fara yi alwala wa yi salli sai je yi salla sannan ya dawo aiki bai kare mai ya ɗauko gongo na biyu ko kuwa ruwan da ya raga cikin wannan gongon wa ya silu a a min Sani ko ya ɗauko gongo na biyu ya fara wanke gaɓoɓin alwallar tukwana kuma ya ba'u bihi sannan ya alwalla da kingiyar ruwan gongo na biyu idan ruwan gongon na farkon ne masu najasa ya sa ruwan gwango na biyu ya wanke na jasa sannan kuma ya alwala da kingin ruwan an fahimci fasahar su idan kuma ya kasance gwango na farkon ne ke da tsarki dama ya alwala da shi ya ya yi sallako wanga dama ga da zai zo ya yi da ruwa masu najasan ga wannan duk gaba ɗaya kowa ne bayan hari an fanci fasahar malaman suke hunko suka ce su mai tawazza'u bihi sa ya alwala da ruwan gongo na biyu din ga kuma kingin ruwan ko sauran ruwan da ya raga bayan ya wanke gaɓoɓin alwala wai salli sannan ke yi sallah sallah nawa ke na yayi sallah biyu gongo nawa ne ke ɗauke da najasa guda ko kaga yi ƙari kenan ya yi ƙarin sallah akan adadin gongon da ke da najasa ko abinda wasu malamai suka yi fatawa ne. idan ya kasance gongo biyu ne masu najasa fa gongo guda uku ne amma biyu adda najasa ɗaya ɗaya adda tsarki sallah uku kenan zai yi ɗayan gongon uku ne adda najasa ɗaya adda tsarki sallah kuɗu kenan zai yi ya yi ƙari a kan adadin gwangon da ke ɗauke da najasa zai ƙari adadin sallah guda ƙa'ida kenan da ya riƙe wannan ƙa'ida shi kenan babu ruwa ne da cewa eh, ya gane wanne ne ke da tsarki ko wanne ne bai da tsarki idan ya yi ya gama dai 'yan gwango biyu ne sallah biyu zai yi don guda adadin najasa an gongo biyu adda najasa ɗaya adda tsarki sallah uku zai yi don guda ɗaya adda eh, biyu gaba ɗaya najasa gare su ya yi ƙarin sallah ke na akan adadin gongayen da ke ɗauke da najasa an fahimta shi ne malamin ce fa'in ta kurat idan ruwa masu najasan suka yawaita wato sun fi ɗaya zada ala adadin najasati wahidatan zada wahidatan sai ya ƙara sallah ɗaya ala adadin najasa a kan adadin gongaye masu najasa an fahimci wannan ƙa'ida ta su ko in gongo guda ne sai ya ƙara sallah guda su zan biyu in gongo biyu ne ya ƙara sallah guda su zama uku haka na haka na haka na haka na haka na zai fi tafiya duk wannan saboda kirdada a tabbatar da cewa an yi ibada tsarkakakka kuma karɓaɓɓa dalilin da yasa wannan kwale da ke wanke ne idan da ruwa ba a wai wa idza barin yun, idan dabbar tudu ta mutu ita ke ce ma barri dabbar ruwa kuma bahari to idan dabbar ruwa ta mutu ذو نفس إذا دفن تلو تموت ذو نفس من جني سائلة من قرارة في بئر تكن يا داعي فإن تغير شرطي كنا تو وجب نسحه حتى يزول التغير bai faɗa mana hukunci na farko ba amma sharaɗin nan da ya kawo shine zai mana hannunka mai sanda ga hukunci na farko cewa ya fa'in taɓa to idan babu taɓa da an ɗauke dabban shi ke nan ɗanɗanen ruwa bai canza warin ruwa bai canza ba launin ruwa bai canza ba shi ke nan za a ci gaba da amfani da ruwa amma fa'in ta hanya shi sa mai muktasar tuwa wurin shimfiɗar littafin yake cewa wa a tabiru min al-mafahimi mafhumin shar faqat wannan mafhumin shar ke abin da ake fahimta daga cikin wannan sharaɗi da ya kawo cewa fa'in ya kawo sharaɗi ko to fa'in nan fa fala ya mana wa ta biri minar mafahimi mafhumu shar faqat don wannan littafi shi ma shimfiɗa ne da shiga cikin muktasar shi ne sa a karatun daure ba a shiga muktasar sai an karanta wannan littafi. in an gama shi ma sai an karanta abin da misbahu salif ta kwanar rada sun wa mutum na shiga cikin muktasar hmm? da sai ya faɗa, in ya hwada daɗa cikin muktasar sai sai baba ta gani <laughs> lawani da sadiko sau to shi na ce idan ruwan ya canza fahimta hayyara Eh, idan ruwan ya canza da ɗanɗano ko launi ko wari wajaban nan uhu dole ne a kwalhe ruwan bayan an ɗauke dabban kenan ko to a kwalhe ruwan hatta ya zula tabayyo har wannan canjin da ke cikin ruwan ya zan ya kau ya gushi ana kwalhewa wasu ruwan na ɓuɓɓugowa ne ko ana kwalhewa ruwan na ɓuɓɓugowa har ya kasance duk gaba ɗaya warin ko ɗanɗanon duk gaba ɗaya ko kuma launin duk gaba ɗaya ya tsebe fa'in zala bi nafsihi idan ba a kwalhe ba aka bar ruwa haka na aka bar amfani da ruwan har wannan canjin da aka samu ga ruwan ga ɗanɗano ko ga launi ko ga wari ya gushe da kan ko da aka zo aka ɗanɗana ruwan babu canjin ɗanɗano babu abin nan wari shi ke nan sa ci gaba da amfani da an fahimci abin da mai littafin ke nihi ko tayi shi ne ce fa'in za da na suhi fa zahiru auduhu ila aslihi fa zahiru magana ibn rushd kenan yana daga cikin shimfiɗan muktasar da muke ce muku ya yi amfani da kalmomi amma malamai yake bi in yake a zahir ibn rashid yake bi cikin sabanin da malamai suka yi ga abin da ibn rashid ya zaɓa ƙaunin da ya zaɓa to saboda haka sai zo da shi arrajih ibn yunus malamai sun yi saɓani na malikiya amma shi ibn yunus ga ƙaunin da ya zaba sai ce baka warrajihu idan ba karanci jikin da littafin ba ba ka sanin da yake nufi da rajihu eh? kyau akwai fidan da ya kawo sai Allah ya sa mun kai gari hmm. da can ne so mu fada liman ce a fara yin wanto <laughs> ko so wanda ya can din inda ya gane can to ya gane amma gane nan bai sa ka ce ka gane can sai dai ka ce ya ma abin ya haskaka mu shi ne ce fazahiru kaulin da imam ibn rushd ya zaba da cikin sabanin malamai shine audubu ila aslihi wannan ruwan ya koma ga asalinsa dama asali shi karfi ne ko so da ya tagayyara ya canza kuma aka bar umarni da shi sai koma kuma tagayyar din duk ya ɗebe saboda haka ya koma mai asali annabi sallallahu alaihi wasallam da aka mai tambaya game da bi'ir buda'a ne ce innal ma'a tahuru la yanjisuhu shay ruwa mai tsarkakewa ne ba abin da zai sashi najasa saboda haka ya canza ya koma asali ne kuma shi kenan za a ci gaba da umarni in lam yadda wa in lam yadda idan ruwan bai canza ba Ustu al-nazhu bi hasab al-ma'i wal maitat cewa mustahabi ne bayan an dauke dabba cikin ruwan to a wani abu na ruwan gwargwadon yawan ruwan da ke cikin rijiyar wal maita gwargwadon girman dabban kuma da ta faɗa an fahimta ko da wannan za a yi la'akari idan dabba na ɗan girma to a kwalhe ruwan mai ɗan yawa kaɗan in ko ƙaramin dabba ce to an kwalhe ruwa kaɗan sun isa an fahimta don ya kasance waɗanda za su bugo da kasance nan da nan duk in akwai wani abu ma da ya rage don da ruwan ba su canza ba to ruwan za su yi da komawa daidai yadda suke bayanin da mai malami yake nan a cikin wannan babi na tsahara shimfidan da ya ke nan nan ne zai zai shiga faslun waɗanda makarantun ga duk shimfida ne kami ya shiga cikin fusul na kitabar sahara ɗin sai wannan shimfida faslun ban ji ba lokaci ya yi ɗari ka taka na birki dai lagos

haka wani malami ya bada fatawa inda kake zaton cewa zaton ka yi rinjaya cewa wannan ne mai tsarkin ɗauka shi ka arwallah shi ke nan fatawakkal alamba wasu kuma suka ce a'a haka nan ɗin shina yi wa zaton kaɗin nan kuskure ya shiga ciki saboda ga hanyar dai da za ka yi saboda haka inda wacce azannin raje kai amfani inda wangade a taharri kai amfani to duka amfani da kaulullukan malaman mazhaban malik an fahimta ko sai wa alaikum ta Mhm. Mhm. wurin taharatul hamas yake tambaya wanda kashi ya taba rigarsa sai dauko sabulu ya wanke a lokacin da ka ɗauko sabulu ka wanke sai ka yi ɗarwaya ko eh to wurin nan ka tabbatar da komi ya hita ruwan tsarwayar kamar yadda mai muktasar ya ce alkhariju kaddafi yadda bayan ka gama tsarwayan nan sai ga ruwan nan daidai lokacin da ka zuba za ka yi tsarwayan haka nan ruwan kuma su gaba abin da ya canza alkhariju kaddafin ke don na najasa ce za ka ɗebe inda ba najasa za ka ɗebe ba ba zai yi kanin ba ko da ruwan sabulu ka shanya shi ke amma idan na najasa ce za ka ɗebe ka sa sabulu ka wanke to sai ka yi ɗarawaya ruwan nan sun za a da alkhariju kaddafin sannan ne na najasar ta ɗebe sallahu alam wa alaikum assalam ai mun yi maganin idan dabba ka fada cikin ruwa yi ko ai mutum ma dabba ne kuma min dabbatin fil ardi illa ala Allah ya rizquha saboda mutum ya shiga ciki a ita ma dabba in ta kwada ciki wurin murje-murjen hitadin nan ba sai irin tutun da za ta yi ciki da hitsarin da za ta yi ba ko ba mutum ɗaya ba kawai ta sama da haka inda ya canji ko to za a kwalhe in ko babu canji to ba sai an kwalhe ba eh don ba da tabbacin abin da ya faru eh ya yi tutun ciki ko ya yi hitsarin ciki duk wannan babu tabbaci amma da zara aka ga canji to an samu tabbaci eh wallahu a'lam wa subhanakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik eh da tijo ne kace